assalamu alaikum masu sauraro ku da zuwa tashar magajin wilberforce wacce take yada shirye-shiryenta a kan youtube a yau ma dai sabon karatu muka kawo muku na littafin magajin wilberforce littafi na uku idan mai saurare bai manta ba wancan karatun mun tsaya inda nusi ta fito daga sashen ekotora kuma ta zo ta samu armad armad yana zauce hankalinsa baya jikinsa an rasa wanda zai shawo hankalinsa amma bayyana nusi ta uwa ta makarbiya ta dawo da shi cikin hayyacinsa sannan kuma a lokaci guda take bayyana masa cewa koma ina za ka je tare za mu je duk salon na sake ka ne ka ƙara tafiya da neme ka na rasa sai bayan shekaru zan ka. daga yau har izuwa ranar da zan ja numfashi na na ƙarshe ba zan ɗauke idanuna daga kanka ba ina kallon ka komai daɗewa komai tsawon zamani na zama salsa ɗinka daga wannan rana ko kana da ja almadi ya ka tsaki yana kallon ta ta riƙe kafaɗarsa da hannu ɗaya sannan kuma ta riƙe ƙugunta da ɗaya hannun a lokaci na farko tun sanda aka fara yakin sarakunan janjadalin murmushi ya ɗan zo gefen bakin armad zuciyarsa ta ɗanyi sanyi ko ban zan je biyu da zaki nusi ta kalle shi idanu cike da mamakin mai ban ɗaki koma ina za ka je ehe tare za mu ci har ma da ya murmushi tare da cewa to mu je zuwa a nan muka tsaya a wancan karatun a yanzu ko za mu dora babi na 184 za mu koma za mu bar bangaren armad ba koma bangaren kakansa zakin zakin na zaune a can game man falon gidan wilberforce shi kadai idanunsa cike da kwalla yana zaune kan kujera mai lilo wadda ke haɗe da teburin cin abincin da ke gabansa a kan teburin akwai katon tire cike da tari sannan a gefe kuma ga kwanan miya na tiriri akwai kujeru guda hudu da ke kewaye da teburin wannan kujerun kowace na da suna a kanta amma kuma babu kowa a kai ta farko kujera ta farko an sa tadara ta biyan kuma an sa fatima sannan kuma ta uku an sa hidaya sai kuma ta ƙarshe an sa ahmad bulbakos a saitin kowace kujera akwai kwanan zuba abinci wanda babu komai a ciki a daidai wannan lokaci idan ka kalli zakir za ga idanunsa suna cike da kwalla hasali ma kwallar ta fara zuba daga idanunsa na tana shiga cikin abincin da ke gabansa duk da cewa babu wani wilberforce a gidan tsawon lokaci amma akwai ma'aikata wanda ke gidan suna kula da shi a kula ta yau da gobe ana biyan su sai dai kuma tun shekarar da armad ya fice nemo mahaifiyarsa magani gidan ya zama kamar kango domin zaki da tadara da hidaya duk ba na a saboda wannan dalili ma'aikacin gidan sun yi kwana biyu ba su ji albashi ba lamarin da ya sa da dama suka sallama aiki suka sallama kansu suka nemi wani aiki a halin yanzu mutum ɗaya ne kacal ya rage wanda shi ma tsoho ne tukuf da sanda yake dogarawa yana yawo asali ma wannan tsoho wanda ya rage a gidan aka haife shi tun sai hidaya suna yara a nan ya girma a nan kuma ya tsufa saboda haka ba shi da wani wajen zuwa in ba nan ba ba ma bi inda ya sani in ba gidan kwas ba duk da ba a biyan wannan tsoho amma ya gwammace ya mutu a cikin gidan a binne shi a cikin gidan inda aka binne iyayensa wani dattijo sunansa kalmar ya san armar sosai kuma yakan yi masa wasa yana ba shi labari da tarihi a lokacin yana yaro asalin mahaifin kalman bawa ne wanda taidar ya siyo ya kuma yanta ya kawo shi gidan yake biyansa ya ne masa aiki saboda haka amana da aminci sosai akwai amana da aminci sosai a tsakanin kalman da kuma iyalan gidan wilberforce a wannan rana kamar kullum kalman ya fito da sanyin safiya yana gyara shukoki da fulawoyin da ke katafaren gida hadacen yakan fara daga bayan gidan wanda ya hada da katafaren lambu da ya kewaye ko'ina amma saboda tsufa ga shi kuma shi kaɗai ne yawanci yakan fara daga bakin kofa kofar shiga sannan kuma ya biyo ta katotuwar farfajiyar gidan da ta haɗe kofar gidan da cikin gidan daga nan sai ya wuce ɗakunan ma'aikatan gidan wanda su ma sun kai ashirin a jajjere daga nan sai ya ƙara haura barandar da ke tsakanin ɓangaren ma'aikatan da kuma haƙiƙanin cikin gida a kullum yana bin ɗakin ahmad da na zaki da taidara da fatima da na hidaya dalla dalla ya share ya wanke sannan kuma ya goge har ila yau yana dawowa ya yanke ciyayi da fulawowi ya gyara komai ko suna nan ko ba sa nan a kullum sai ya yi wannan aiki a yau ma hakan ya yi ya gama ko ina ɗakin hidaya ne ya rage yana tafi a hankali yana dagirawa ya isa wajen yana isa bakin kofar ya fara da katuwar kujerar da hidaya ke zama ta yi nazarin izza yana cikin goge kujerar ya fashe da kuka ya yi kuka tsawon lokaci har sai da hawayensa ya kare ya tashi ya ci gaba da goge kujera a kullum akwai rubuce-rubuce akan kujera wanda aka yi da yaren hulibirish wanda yake tsallakewa gudun kada ya goge wani abu mai amfani a yau ma haka ya yi gab da zai tashi ya fara gyara fulawoyin da ke gaban ɗakin ya ji motsi a bayansa ya waiwaya ya arba da farfesa zaki nan take ya faɗi ƙasa bisa gwiwoyinsa zaki dai dube shi ya ce kalmar. ka sa abin da hidaya ta rubuta a jikin wannan kujera kalmar ya girgiza kai ya ce a'a zaki da ya numfasa ya ɗanyi shiru kamar yana jimamu abin da zai faɗa kafin daga bisani ya ce waƙan makabarta baituka ne daga cikin waƙan makabarta kalmar na jin haka ya fashe da kuka domin a matsayinsa na wanda ya shekara saba'in da doriya a gidan ya san kaɗan daga cikin ma'anar kalmar da zakir ya faɗa duk da bai san hakikanin ma'anar ta ba ɗakin ya dubiya shi ya ce akwai ragowar baituka da dama wanda suka ɓace a cikin lokaci ariyon ya yi kokari ya haɗa wannan baituka a cikin littafin takofi Rago ya rage na Ahmad ya gano wannan waka wadda ake rerawa a cikin makabarta kalman zan yi tafiya zuwa wani waje mai hatsari wani da masaniya ko zan dawo a raye saboda haka na bar maka amana wannan gida a hannunka duk sanda armadi ya dawo ka ce masa kakansa zaki yana masa fatan alheri kuma ka ce masa idan ya samo wakar ina fatan ya saurari baituka na a ciki ko da sau ɗaya ne kai ma akwai kyauta da na bar maka a falo ka shiga ka ɗauka idan da rabu wata ran za mu ƙara haɗuwa kalman ya fashe da kuka ya san wannan bankwana ce zaki da yake masa a wannan rana zaki da ya bar gidan wilberforce a shekarar 1861 bayan amma domin aiwatar da wani abu wanda shi kaɗai ya bawa kansa sani bari mu ba ɓangaren zaki da mu koma ɓangaren fatima wato babar mahaifiyar armad wilberforce fatima da ita ce mahaifiyar armad wilberforce wanda tun a farko ya ba zama duniya neman mata magani kamar yadda babar ya bayyana fatima ta yi fama da cutar izza hanya ce sananniya hanya ɗaya sananniya da samun wannan cuta ita ce idan aka cutar da izzaka ta hanyar hari kamar yadda ruhi kamar yadda harin ruhi yake kawo cutar ruhi kamar yadda kuma harin tunani yake kawo cutar kwakwalwa kamar yadda harin jiki yake kawo cutar gangar jiki haka shi ma harin izza yake kawo cutar izza hanya ta biyu da ake iya samun wannan cuta ita ce idan mutum ya yi ƙoƙarin shiga matakin deba ta dole misalin deba bai mutu ba amma ma'abuci izza ya ga ba zai iya jira ba saboda haka dole yana so ya shiga dai ba ta karfin tsiya ta wannan hanya mutum yakan iya cutar da izzarsa kuma ya samu wannan cuta harin izza alama ce ta gidan wulbafa sannan kuma fatima ta daɗe da hawa matakin deba ballantana a ce ta yi ƙoƙarin shiga deba ne ta dole har ta samu wannan cuta abin tambaya a nan shine wane ne ya sa wa fatima bayajin da cutar izza a daidai wannan lokaci fatima na zaune a wani gidan kiɗan ƙwarya da ke can doron ƙasa ta biyu gidan hawa biyar ne a kwance kuma yana da faɗi kafa dubu a kowane hawa akwai mutane daga ƙabilu daban-daban wanda ke sauraron wannan kiɗan ƙwarya wani kiɗan ƙwarya kiɗa ne na musamman domin a hawa na biyar ake yinsa amma har zuwa hawa har zuwa hawa na biyu babu wanda baya jinsa kamar ma a kusa da shi ake yi hawa na farko dai mutane ne gama gari na biyu kuma attajirai ne a hawa na uku kuma hadda sarakuna a hawa na hudu manyan ma'abota izza ne kasai a hawa na biyar kuma babu kowa sai sammai idan ka lura sosai za ka iya tsintar ba daidai a cikin wannan waje suna sauraron wannan kidan kwarya mai kidan kwarya yana can hawa na biyar a gabansa akwai shantu akwai kuma kalangu sannan kuma akwai garaya sannan kuma akwai uwa uba kwarya a cikin kowane abin kiɗa akwai hatimin izza wanda yake ƙara wa kiɗan armashi bayan mai kiɗan akwai masu amshi guda biyu a duk sanda masu amshin suka yi magana sai ka ga zaren izza na fita daga bakinsu yana haɗuwa da sautin waƙar hakan ne sa wannan kiɗan da waƙa suke ratsa ruhi sama da duk wani abu da za ka iya tunani a ban ƙasa duk wanda ke cikin wannan gida ji yake yana cikin wata sabuwar duniya kamar wanda yake maye kai bari za ma ka iya cewa wannan waƙa da kiɗan ƙwarya sun fi duk wani maye na duniya da barasa za ta iya bayarwa wani waƙa ita ake cewa kiɗan izza ƙatoton ɗakin da ya haɗa hawa na biyar yana ɗauke da mutane ashirin da biyar a cikinsa ɗaya daga cikinsu ita ce fatima wilberforce wadda ke zaune a ƙuryar ƙaton ɗaki abin mamakin duk mayen da wannan waka ke sawa idanun fatima na buɗakar kwalla ce ke zuba daga idanunta suna kwaranya bayan ɗan lokaci ta rufe ido ta shiga cikin wakan makabarta tana rera 'yan baitoci yan baitocin da take iya tunawa a cikin zuciyarta hankali hankali bayan tsawon lokaci mai waka ya kammala waƙarsa lamarin da yasa aka fara buɗe ido a hankali kowa yana dawa cikin hayyacinsa Bawaka ya rabu da 'yan amshinsa ya nufo inda Fatima ke zaune yana isowa ya ajiye shantin da ke hannunsa a gefe ya zauna a kujerar da ke gefen Fatima. Fatima ta dago kai ta kalle shi tana cewa sha ta kilizanki na zo karɓar ajiyata. Mai waƙar wanda aka fi sani da shata ya fito ne daga kabilar Kilzanki, yana da doguwar fuska da saje siriri wanda ya ba wa fuskarsa cikakkiyar kamala kayan jikinsa farare ne amma babbar rigarsa tana da ɗan duhu da yadda za ta ɓoye takobin da ke ɗaure a jikinsa ya numfasa ya ce lokacin rera waƙan makabarta ya zo ne fatima ta gyaɗa kai tuni ɗan tsoho da ɗansa daidara sun bani baitocinsu hidaya ta daɗe da saka nata baiti baiti na kaɗai ake jira ba zan so a ce ɗana ya ji wannan waƙa babu kalami na a ciki ba shata ya miƙe ya ce minti ɗaya cikin 'yan dakiku ya ƙarasa wajen masu amshinsa ya yi musu bankwana nan take suka fashe da kukan rabuwa shata ya juya yana cewa inda an haɗu kamar an rabu ne ku rabu da ni na je na rubuta babban waka kafin ranakuna su zo ƙarshe shata da fatima da shata kilizanki suka tashi sama suka ɓaci babu wanda ya san inda suka nufa a daidai wannan lokaci kuma idan muka yi duba zuwa tadara wilberforce mahaifin armad abin mamaki tadara yana kan doron ƙasa na farko yana tafi a nutse sanye da hular fulani da doguwar riga fara ya ɗaure ƙasa ta yadda duk taku ɗaya da ya yi daidai yake da tafiyar shekara ɗaya duk sanda ya ɗaga ƙafa ya ajiye sai ka ga ya keta birane da tsibirai da tsaunuka bajima ya iso tsakiyar doron tsakiyar doron ƙasa na farko a sama idan ka ɗaga kai za ka hangi maɗaukakiyar fada wadda ke lilo a kan iska kan bakan gizo a gabansa akwai katafarin ginin babbar jami'ar ururu wadda girmanta ba zai misaltu ba kai tsaye Taidara ya nufi wannan jami'a yana isa wasu baƙaƙen hatimai suka fara haske a cikin ƙofar. Ƙofar shiga suna ƙoƙarin hana shi shiga, amma kafin wani kara tuni Taidara ya shige ya ɓace a ciki. Ya bayyana a cikin ya bayyana a cikin ginin shugaban wannan jami'a. Ya bayyana a cikin ginin shugaban wannan jami'a wato ofishinsa. Ya kamata mai karatu ya san cewa akwai sadaukai sammai dubu saba'in da ke gadin wannan jami'a dukkansu kowa gabi yake da shiga deba sannan kuma sun karɓi horo na musamman daga jami'a mafi girma da buwaya a duniya ba su da aiki dare da rana sai gadin wannan jami'a hatta ɓera bai isa ya shiga cikin wannan jami'a ba sai da izinin su a cikin wannan jami'a ake yaye maɗaukaka waɗanda ake sawa a hanyar mulki domin nan gaba su mulki duniya duk wani mai ƙwaƙwalwa da sanin izza da sanin fannin fasaha a duniya yana cikin wannan jami'a kada a manta akwai farfesoshi sama da dubu goma a cikin wannan jami'a wanda suka shafe karnuka suna koyar da harkokin izza duk da wannan tsaro tadara ya tsallake kowa ya shige ofishin shugaban jami'ar hankalinsa kwance akwai dai ba a tsaye a bakin kofa yana gadi, amma ko shi bai ji wucewar tadara ba ofishin yana da girma sosai amma duk filinsa an cike shi da sakale-sakale na izza da kayan tsafa-tsafi shugaban wannan jami'a dai ba wani bane illa waziri tadiraini wanda shi kansa ya daɗe da zama dai ba shekaru aru aru da suka wuce ya riga ya daɗe da jin shigowar tadara amma bai ɗaga kai ba ya ci gaba da rubutu a kan takardar da ke gabansa bayan ya gama ya ɗago kai ya dubi tadara ya nuna masa takardar ya ci kalli kaga a jikin takardar akwai sunaye barkatai ne ya ci gaba da cewa duk wannan sunayen jira suke su zana jarabawar shiga deba da dama daga cikin cikinsu su ta ƙare mutuwa za su yi nan da ɗan lokaci idan ba su samu damar shiga deba ba na sa abin da ya kawo ka kana so gidan uru da su ɗauki hannunsu daga karɓar ruhin deban hidaya ko tare da dai bai damu ba tare da bai damu da cewa ba a bashi wajen zama ba kawai fashewa ya da dariya sannan bayan tsawon lokaci ya amsa yana gyada kai yana cewa mutuwar hidaya ta samar da ruhin deba wanda mutane suke nema amma ku yi sani ruhin hidaya ya fi ƙarfinku abin da ya kawo ni daban ne na zo ne a kan zancen waziri na jin haka ya katse shi yana mai cewa waye yana mai cewa waye a gidan wilberforce kake tunanin zai iya kwace ruhin deba daga gare mu Barkaji, a cikin sammai masu neman deba masu neman shiga deba akwai yarima kaizadi sa'ai ururu dan yarima duma kisu ko da kowa zai rasa ruhi ina mai tabbatar maka kaizadi sai ya same shi ko wannan zai da dare ya ajiye zuciya ce kaizadu shekararsa nawa ina ganin za su yi shekara ɗaya da ɗana armad ko na ji an ce shine ɗalibi shi na an shi ne ɗalibi mafi girman kwakwalwa da ƙarfin izza a wannan jami'a yana shekara bakwai ya ƙware wajen harin tunani da na izza da na ruhi da na jiki yana ɗan shekara goma ya gano sirrin farar laya da sirrin allon ruhi yana ɗan shekara goma sha uku ya haɗa mutum mutumi mai matakin deba yana shekara ashirin ya gano sirrin haihuwa wanda ya taimaka wa dukkan 'yan kabila orura hayayyafa cikin kankanin lokaci kaizari ya kai wani mataki amma duk da haka bai kai matsayin da zai iya karawa da ɗana armad ba da dirai na jin haka ya daki teburin da ke gaban sa miki na san hakikanin waye kai taidara kuma na san waye ɗanka kuma na san shirin da kuke na samar da wakan makabarta kana tunanin ba mu shirya muku ba da sannu za ku gane kuskurenku muna sama muna jiran ku duk sanda kuka shirya ku hau da dare numfasa ya ce na zo nan ne akan maganar bihan zai shi shiri wazira na jin haka fuskarsa ta canza duk wani annuri ya ɓace idan ka lura sosai akwai alamu na kokonto a kan fuskarsa an kai wani mataki wanda kowa yana tsoron wani abu da zai haɗa su da bihan zai bayan ɗan jimami waziri ya ba ta yadda kujera ya zauna sannan suka fara tattauna a kan bihan zai shiru wannan ke abubuwan da suka faru idan muka dawo bangaren armad kuwa sannan a hankali nusi da armad suka shafa wannan dare a tare Ahmad ya kwashe dukkan abubuwan da suka faru tun daga gasar jinzidal har zuwa yakin sarakunan jinzidal ya bayyana wa nusi ita ma ta gaya masa yadda ta zama sarauniya da yadda kuma suka haɗu da ikenga Ahmad ya dube ta cikin tsokana ya ce sarauniya nusiya wa ya ganki kan karaka nusi ta ɓata rai ba wannan nake maka magana ba ikenga nake maka magana ina kyautata zaton fa ikenga ba shine amurai ku biyu ma da ya shiru tsawon lokaci sannan ya ce amra ku ko ikenga ko na yi alkawarin ba zan kara bari wani nawa ya mutu ba na yi alkawarin ba zan kara faduwa a fagen fama ba na yi alkawarin sai na ga bayan dukkan makiyana kafin na je ƙasa akwai yaƙi tabbas yana nan tafi zan yi shirin yaki amma abokin karawata ba ikin gaba ne kuyurin sa'ayi ne shine abokin karawata har yana magana karfin yasa yana shiga maganarsa yana ratsa iska gashinka ya koma ja kamar wanda wuta ke ci a cikin kanka lucy ta miƙa hannu ta shafa gashin kan armad ina nan ta cike da soyayya armad ya amsa da cewa gashi na zai ci gaba da zama jajawar tsawon shekaru har sai sanda na ɗauki fansa akan wanda suka kashe min hidaya armad na faɗa haka ya miƙe nusi ta tashi ta tsaya a gefensa nusi sai dai ki min haƙuri daga wannan rana murmushi na zai yi karanci zan fara shirin yaƙi daga yau har ranar ƙarshe idan kika ce ba za idan idan kina ce ba za ki bi ba idan kika ce ba za ki bi ba sarauta ki za ki koma ba zan taɓa zargar ki ba domin daga wannan rana dukkan haske zai ɗauke daga hanyata ina ba ki haƙuri amma ba zan zama armar ɗin da kika sani ba a baya sannan kuma bi na lallai hatsari ne nuzi ta kama hannunsa ta riƙe amma bata ce komai ba amsarta tana cikin hannunta da jin yadda ta damƙe shi ka san ba za ta taɓa rabuwa da shi ba ko da a lahira idan za mu rayu tare za mu rayu idan ma za mu mutu tare za mu mutu idan ka shiga wuta da ƙafar dama to ni kuma zan shiga da ƙafa hagu a daidai lokacin da ka shiga idan ka shiga yaƙi da takobi ɗaya zan shiga da takobi biyu idan ka kai sara ta dama zan kai ta hagu tare muke tare kuma za mu koma abu ɗaya kawai nake roƙo a wajenka idan na mutu kada ka manta da sunan takobinka nusi kilzanki tana rufe baki ta zara takobinta ta dawo bayansa ta tsaya a wani salo irin na ba da ubangidansa wani ita ce nusi kilzanki salsan armar ta farko zuciyar armar ta kada sosai amma ya kasa furta komai tsawon lokaci yana tsaye yana kallon gabansa kafin daga bisani ya tashi sama ya nufi wajen da su babara suke nusi na biye da shi cikin tsaro hatta kuda bai isa ya tunkaro inda yake ba nasalja ita ce ta fara jiyo yanayin izza ahmad bata san dalili ba amma nan take jikinta ya ɗaurawa yana karkarwa yanayin armad ya canza ba kamar yadda ta san shi ba a zuciyarta ta kasa tantancewa ko tana son gamuwa da shi armad na isowa ya zarce wajen ta kai tsaye su babara har sun taso amma da suka fuskanci inda ya dosa sai suka ba su waje lucy ta yi ke dakiku amma daga bisani ta ba su waje bayan sun kadaice armad ya yi mata murmushi kamar yadda ya saba nost har armad ya fara magana amma nostalgia ta katse shi tana mai cewa duk abin da ya faru ni ci ko kashe ni kai yanzu ba zan zarge ka ba da ban kawo ka garin mu ba da duk haka bata faru ba da hidaya bata mutu armad ya sauri ya katse ta da ni da ke babu wanda ya taba tunanin biyan zan zai zama haka ke ma da ya samu dama da tuni kina lahira saboda haka baki da wani abin zargi a wajena kuma ba na son ki ƙara tayar da wannan magana nasalja ta buɗe baki za ta yi magana amma arma da ya ɗora ɗan yatsunsa akan bakinta na ce ba na son jin magana ya isa ka a halin yanzu ba mu da kowa sai kanmu duk duniya maƙiyanmu ne kina ganin za mu iya faɗa a tsakaninmu abu na farko da nake so da ke shine ki sa riga sanyi domin har yanzu rawar karkarwa kiki harma ya ciro rigar jikinsa ya ɗora mata nuzi na can gefe ta hangi abin da ke faruwa fuskar bata nuna komai ba amma zuciyar ta kawai ta fasa take ita ma bata san dalili ba nostalgia nostalgia kuwa kasa magana ta yi kawai ta tsaya fuskar ta ta yi jajawar cike da kunya abu na farko da nake so da ke ina son ganin ki a ɗaki na nan da minti goma harmar na faɗa ka ya wuce gaba lucy da babara da lamarudu da su iliyasi suka bi bayansa lamarudu ne kan gaba inda ya kai su dutse mafi girma a wajen an babage cikin dutsen da aka samar da katotan bango katotan kogo cikin kogon an kawata shi da shimfiɗu da kilishi kala-kala ta yadda ya matuƙar kama da fada akwai karagar mulki daga ƙuryar kudu lamarudi ya kai armar kan kujera mutane shida wanda suka hada da lucy iliasis cokali babalar lamarudi da nostalgia duk sun hallara kowa ya kama waje suka jera a gaban armad armad ya fara da gabatarwa armad ya fara da gabatar da kowa kafin daga bisani ya wuce kai tsaye zuwa dalilin da ya sa ya tara su daga wannan rana ta yau na saka ɗanba ba wajen share cinikin bayi a duniya idan ka taɓa cinikin bayi kamar ka idan ka taɓa cinikin baya kamar ka taɓa doron ƙasa na farko ne haɗa kuma da sarakunan zanzibar saboda haka duk wanda ya san yana da sauran tsoro ko kuma ba shi da wannan ra'ayi yanzu ne lokaci da ya kamata mutum ya yi magana babu takura kuma ba zan ga laifin duk wanda ya ce hakan ba har ma da ya shiru yana kallon su ɗaya bayan ɗaya amma babu wanda ya yi tari saboda haka ya ci gaba da jawabi Ku da nan da ke ɗakin nan na naɗa ku masu bani shawara wazirai na musamman abin da muke bukata shine runduna ta musamman rundunar da za ta iya tunkarar dukkan makiya ba tare da ta yi gezo ba a nan ba mu da dai ba ko ɗaya sannan kuma dukkan mutanen da ke tare da mu ba su kai dubu biyar ba da dama daga cikin su kasa ne idan muka tunkari mu a haka ba mu da alamar nasara daga wannan rana za mu fara shirin yaki neman magoya baya ƙarfafa izza da samar da sababbin fasahohi da makamai ƙoƙarin zama deba ta kowane hali idan kowa a ɗakin nan zai zama deba sannan mu samu rundunar samai dubu ɗari lallai za mu iya fita yaƙi da kowa a halin yanzu yana da shiri a zuciyata amma kowa ya faɗi shawararsa mu ci babara ne mutum na farko da ya fara magana shugaba ahmad ina ganin akwai abin da muke nema a cikin tsohuwar daula wanda ke wanda wadda ka tura ni shekarun baya ba zan ce komai ba domin ya fi kyau ka gani da idonka ya shuka bana. lamaruru wanda ya ga abin da ke cikin tsohuwar daular da idanunsa ya gyaɗa kai yana cewa lallai sarki ahmad za ka yi farin ciki da abin da ke cikin wannan daula nizi da numfasa ta ce kuma me a cikin wannan daula da kuke zance ba na jin zai kai matsayin sashen ekwatora baki ɗayansa da miliyoyin mutanen da ke ciki da dukiyoyinmu da fasahohinmu lallai ina ganin armad kamata ya yi ya fara da kama sashen ekwatora nan da kwanaki kaɗan masu zuwa akwai zaɓe da za a yi ta hanyar wannan zaɓe na zama sarauniya a sashen ekwatoriya duk da kuwa ni ba kuwa ce lallai idan armad ya gwada shi ma zai yi nasara a wannan gasa cokali ya gaɗa kai alamun amincewa ilyas ya ce duk da ban taɓa zuwa sashen ekwatoriya ba amma na daɗe ina jin labarinsa sannan kuma wannan tsohuwar daula ba za ta gudu ba na san tana nan tana jiran mu ina ganin mu fara da sa nasarjiya ta yi ka kasaƙe akwai abin da take son faɗa amma har yanzu ta kasa sakar jiki da armad armad ya daɗe da gano haka saboda haka ya kura mata ido bai ce komai ba amma ta san abin da yake so saboda haka ta numfasa ta ce akwai littafi da na taba gani a ɗakin karatu na jekis wanda ya magana kan ƙabilu da aka ɗaure cikin kurkukun nan akwai aƙalla ƙabilu hamsin ban san ina suka ɓoye ba domin zai yi wuya a ce dukkansu sun mutu tunda dai suna haihuwa idan kuwa suna nan cikin kurkukun nan to lalle mu nemo su domin da dama an ɗaure su ne saboda ƙin cinikin bayi saboda haka za mu samu goyon bayan su cikin sauƙi saɓanin mutanen ekwatora wanda kowa yake rayuwarsa cikin jin daɗi ba su san wani abu cinikin bayi ba saboda haka saboda haka ba za su ba da haɗin kai cikin sauki ba ko da kuwa mun ci wannan zaɓi waye zai yadda yana zaune cikin zaman lafiya a kawo shi cikin yakin da bai shafe shi ba nan take nusi ta daka mata harara a fili babu wani ɓoye-ɓoye ita ma ta rama harara babu wani abin sirri a soyayyar da nusi take nuna armad ita ma kuma nasalje tana ganin mijinta ne armad na ganin abin da ke faruwa ya ji ciwon kai ya fara saukan masa a zahiri armad ba shi da wata alaka da sashen ekwatora mutane ne wanda ke zaune lafiya babu ruwansu da ururu saboda haka baya son ya juko su cikin wannan fada wanda zai ja asarar miliyoyin rayuka yakin da kuma bai shafe su ba amma kuma duk da haka yana bukatan mayaka sannan kuma ba lalle ya kara samun ya samu isassu ba a cikin wannan kurkuku babban shine da damar babban shine damar zaben nusi akan nostalgia ko kuma nostalgia akan nusi babara ya fuskanci abin da ke faruwa saboda haka ya gyara murya ce kowa ya gaya wa sarki ahmad shawararsa yanzu lokaci ne da kowa ya riga ya ga armad shawararsa yanzu kuma lokaci ne da kowa zai tafi a bawa armad dama ya yi tunani ya zaɓi abin da ya fi babana ne ya fara mikewa ya fice ilyasus da cokali da lamaru da suka fi bayan nuzi da nostalgia babu wadda ta musa armad ya tashi ya fice ya barsa a wajen yana cikakken masaniya ko kiyama ta tashi mata ba su daina kishi ba shirin yakinsa ba zai hana su komai ba to a nan za dasa aya a wannan karatu na magajin wilberforce littafi na uku sai kuma idan allah ya kai mu karatu na gaba a biyo mu domin jin ci gaban wannan littafi kada a manta a danna mana subscribe a danna mana like sannan kuma idan kuna da wata tambaya ku yi ta a cikin comment za mu amsa muku cikin yadda allah sha allahu.